tsaye gaban dabbobinta da take ba ruwa maryama rabiu ta zamana mawaƙiya ce cikin babbar turup ta gaya jihar doso tarihin da ba ta mance har abada alhamdulillahi na samu komi dan yanzu wa'annan da nake ganin da suka shiga suka hutan nan duk banga wanda ya suna nijar ya kai ne ba dan yanzu akwai karhi mutum guda biyu uku shi zo nan gaya ko a gannin yamai haka ko wani gari dai in rasa samun ko mutum hudu biyar su ce wannan kamar mai waka na da muka gani tele wakar da suka ci a tahimin daɗi kwarai-kwarai don ban ƙarhe salamu alaikum mutana ninja maraba maraba da yan dambe mu yan dambe kuta o muga ne. A dalilin gwanin tatta da kuma murya mai daɗi wadda Allah bata da tarayya abokan aiki wanda suka dafa mata. Mammi ta yi bulaguro sosai hamma da kasashen turai. Abin da ke bata takaici magadanta ba su samu wannan sa'a. ‘Ya'yana sun shiga ciki amma ko da sun ka shiga ba su yi daɗewa na ba. Departama dai ni ban ga departama da ban ta yi ba. Faransi shiga mu biyu. Na ta yi Maroc, na ta yi Cotonou, na ta yi Libi, na ta yi Alger, na ta yi tiniji game da koma bayan al'adunmu na gargajiya da sokewar da aka ma wannan babban taro na samari da 'yan mata wanda ake cewa festival de la jeunesse aya tambaya ita ce ta wace hanya ce za a sanin shahararrun mawaka musamman ma mata dauda hassan daga doso studio kalangu